بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna salati da sallama a bisa shugaban manan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa qadrihi tare da alayansa da sabansa masu girma da waliyansa da suka biya dinin su da gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yan wa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a nasarar tamu mai albarka wato gajimar tv wato alhamdulillah kamar kullum yau ma mun zo muku da wato katafaren sirri wanda alhamdulillah yan uwa suke ta bukatar irin wa'annan kuma suke ta lalabansa to yau mun yi nazari sosai mun lalaba muku wani shahararren mujarraban sirri wanda insha Allah yan uwa suka jarraba shi kuma suka yi wa Allah godiya to shi yasa muka yi muka ya kamata mu kawo muku ga waɗanda suke da bukatar irin wannan sirri wato sirrin farin jini da samun ɗaukaka sirrin farin jini da samun ɗaukaka da yawa za ka ga waɗansu alhamdulillahi sun game da sha'ani na tsangwama ko baƙin jini a rayuwa sun samu kansu a cikin wani yanayi wanda ba su suka sa kansu ba haka Allah subhanahu wata jarabe su ko ta hanyar wato abin da ya shafi kishiyoyi ko kuma ta a'a wasu makiyansu ne suka sa sa gaba sai ka ga mutum an tsane shi baki daya ya zama to mujiya abin tsana a cikin al'umma a cikin gari to irin wannan matsaltsalin za ka sa ka ga mutum ko kana yin harka da jama'a za ka ga ba sa wani kula da kai ko kuma lamarin kowa yana tafiya normal amma kai idan za ka harka da jama'a sai dai kuna rigima kuna batawa ko kuma kasance ba ka samun soyayya ta al'umma ko ta mutane to irin wannan abin dole in ka fahimci haka a tare da kai to dole sai kai kokari ka nemi taimako na Allah subhanahu wataala domin ya kawo maka dauki da sauki a cikin irin wannan al'amari ta hanyar addu'o'i da kuma neman tsari daga shar makiya to alhamdulillah iya ga cikin magunguna da irin wannan can take kawowa idan mutum yana da bukatar irin wa'annan abubuwa to alhamdulillah akwai abubuwan da suke a haɗe a kuma abubuwan da idan mutum yana da bukata za a iya haɗa masa to shi yasa yamma ga ya kamata mu kawo muku wannan sirri wato sirrin samun farin jini yauwa da kuma samun ɗaukaka a harkar da kake yi da kuma samun kwarjini alhamdulillah idan mutum yana son ya samu wannan sirri to sai ka biyo ni sannan a hankali ta daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshen sa in Allah yadda za mu buga maka yadda za ka yi da kuma abin da ya kamata ka laluba da ka kuna abin da muke bukata a gare ka da Allah ka mana subscribe ka mana like idan bidiyon ya maki ka mana like domin wato mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku waɗannan abubuwa waɗanda ba su fahimci da subscribe ba da idan za ku taɓa alamar ƙararrawa idan ku taɓa alamar ƙararrawa sai ku taɓa wato all shine zai ba ku damar da zarar mun ɗora bidiyon mu ku samu kallon su ba tare da wahala ba to alhamdulillahi um, abinda muke bukata dan wa a cikin wannan sirri um, za ka lalabo wato za lalabo wato goro farin goro guda goma sha biyu dan wa bayan ka lalabo farin goro guda goma sha biyu da fara to abin da ya kamata ka yi za ka rubuta wannan aya da kake kallo wannan gatanin za mu rubuto ta bismillahirrahmanirrahim wa rafa'nahu makanan aliyan wa rafa'nahu makanan aliya wani ayar mai albarka mai girma ita zaka rubuta a allo ko ka sa a rubuta maka za a rubuta ta kafa dubu goma sha biyu bayan an rubuta wannan aya mai girma sai a samu wato ruwa mai kyau abin da ya shafi kamar ruwan zamzam yauwa sai a wanke da ita sai a samu wato ma'ujalabal akbar a zuba a ciki sannan sai a zuba farin goro shi wani farin goron kwarara guda goma sha biyu in zuba a ciki sai a ma'ana a cikin ruwa a cikin ruwa rubutun kenan to in aka gama rubutun aka haɗe shi guri ɗaya to sai a hau sama sai a samu inda yake shi ba a shi rubutun a ƙasa yawa sai an samu guri mai bisa ma'ana guri mai tudu yau wato idan ka samu guri mai tudu haka kamar katanga ko haka dai wuri ne mai bisa haka yau alhamdulillah to shi zaka samu in ka samu sai ka dauki kokar rubutun abin rubutun sai ka je sai ka sha ya kai bisibilla ka yi niyyar ubangiji ka sha kuma za ka sha wannan siri na alkurani mai girma allah da niyyar ubangiji ka na duk wanda muka haɗa ido da shi kuma wanda ya iya gani na allah ya ka na farin jinin al'umma farin jinin mutane sannan wannan harka da nake kai ko kuma wacce zan yi ko kuma wacce nake ciki ubangiji ka bani ɗaukaka a cikin ta ka bani nasara in samu biyan na a ciki to haka wannan niyyar ita zaka ɗaura sai ka yi bismillah sai ka sha to haka za ka yi kwana uku kana sha a kwana uku ake so ka shanye shi rubutun da ka yi sa ba a so a wanke rubutun ba da haka rubutun yi ruwan yawa sosai eh, a sha uku ake so a yi masa yawwa sai a rubutun eh, baina baina ba cika mai ruwa za a yi gudun wankewa ba alhamdulillah to idan kai haka shi kuma goron ma'ana doktaita in ka zuba tare da goron ai a cikin rubutun kaga shi goran ai ba zai shanyo ba zai haɗi ba to alhamdulillah shi kuma goron bayan ka shanye na kwana ukun nan sai ka fito da shi a rana sai ka shi a daddaka shi a daka shi a turmi ya zama kamar gari haka in aka daka shi sai a fito da shi a rana ka fito da shi a rana bayan ya sha rana ya bushe to sai ka samu wato garwashi sai ka ringa hayakinsa ma'ana sai ka ringa hayaki da shi kana lallaba kana yin hayaki da shi shi kuma har tsawon wato lokacin da shi wannan goron zai kare idan ya yi ma kwana bakwai alhamdulillah in ma ya gaza kwana bakwai to haka za ka ɗauki lokaci kana kana hayaki da shi to in Allah yadda za ka bugu waya za ka yi mana godiya a bisa wannan katafaren sarmon da aka jarraba shi aka gani domin samun farin jinin al'umma da kuma wato ɗaukaka da kwarjini asiri mai albarka da ka alhamdulillah idan kai bako na nan sulta mu to da Allah muna buƙatar ka muna subscribe idan kuma bidiyon ya ma kyau dan uwa muna buƙatar ka muna like kai muna shiga ga yan uwa domin su masu gani su amfana da ka muna godiya gare ku municipality